ba ka raba dan adam da faɗar wani ra'ayinsa da yake da dalilin faɗar wani ra'ayinsa amma magana ta gaskiya duk duniya ta yi amanna domin an zo daga wurare daban-daban an sake bincikar halin da ƙididdigar lissafi take ta jihar jigawa an ga abin wato ba a magana ya yi nisa kuma ya wuce yadda mutum ma ke tunani to a wannan alhamdulillah muka samu har aka fito da wannan hukuma ta kiwon lafiya kamar yadda yake akwai kuma sannan ita wannan gwamnati daga kan cewa asibitocin da muke amfani da su irin su health sports din nan irin su dispensary din nan asibiti ne za a yi shi daki kwaya biyu in mace ta zo da juna za ka ka duba ta nan ka ce magani ka ajiye nan ka ce za a duba mutum nan za a yi ba babu yadda za a yi wannan asibitin ya iya ya iya cimma burin abin da ake so a yi so da haka gwamnatin jihar jigawa ta ce to wannan asibitoci tun da sun yi kankanta za mu hankali ana bin mataki mataki za a share su shine yanzu aka fara gina manyan asibitoci da kuke ganin sa a ƙauyuka akwai shi a sakwaya akwai shi a irin su kukuma akwai shi a wurare da yawa za ka ta ganin irin wannan asibitocin a yanzu haka gwamnatin jigawa ta gina wannan asibitoci sama da guda saba'in da biyar